muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wacce ba ta da iyaka bisa dama da ya bamu na samun azumtar watan ramadan da gabatar da ayyukan ibadu a cikinsa muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin karɓaɓɓu Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ayyukanmu da muka yi kyawawa a cikin wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana gazawanmu ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin waɗanda suka dace da samun gafararsa a wannan wata suka dace da samun yardarsa babu shakka watan ramadan wani wata gara ɓasa ce da allah subhanahu wata'ala ya yi nufin wani al'umma da ita babu wata al'umma daga cikin al'ummu da suka gabace mu da allah subhanahu wata'ala ya ba su irin wannan gara da ya ba mu wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala ya fifita wani al'umma a kan sauran al'ummu ya ba ta wannan wata na Ramadan ya kuma nuna mata matsayinsa da darajarsa tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alƙur'aninsa a cikin wannan wata ya sharo Ramadan allazi unzila fihi kur'an ya sanya lailatul qadri a cikin wannan wata wannan wata ya zama wata ne wanda yake jagoranci a cikin rayuwar ɗan adam kuma yake sanar da shi ko yake koyar da shi al'amura da yawa wanda suka shafi rayuwarsa ta addini da kuma rayuwarsa ta zamantakewa a nan duniya babu shakka duk bawa ya san cewa babban manufarsa a bayan ƙasa shine bautar Allah subhanahu wata'ala domin dan wannan Allah ya halicce shi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun zamantowar watan Ramadan watan ibada abin da yake nufi shine wata da bawa yake ƙara zagi dantse wajen ninninka abin da yake na ibada domin ya samu lada ninkin ba ninkin ba don kasancewarsa shi kaɗai ne watan da zake bautar Allah a cikinsa ba saboda kowane lokaci kowane motsi da ɗan adam zai yi to yana ƙarƙashin biyayya ta ubangiji yana kuma ƙarƙashin zamansa a bawansa don haka watan ramadan shi wata ne kawai da yake ƙara yi wa wato ki ƙara wa musulmi ƙaimi da ya tashi ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ainihin hore masa wani yanayi a cikinsa wanda zai ji daɗin bautar Allah yayin da Allah subhanahu wata'ala zai ɗaure manya-manyan shaidanu ya buɗe ƙofofin aljanna ƙofofin rahama ya kuma rufe ƙofofin jahannama wannan wata dama ce da ubangiji subhanahu ta'ala ya bar wa dan adam domin ya ƙara zagin dantse a cikin wannan lokaci ya bauta wa Allah subhanahu ta'ala to akwai abin da ya kamata mu lura da shi bayan mun gama wannan wata na Ramadan mun azumce shi ya kamata mu fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala <clears throat> ya sanya gwaggwabar falala da rahama a cikin wannan wata da kuma alkawarurrukan da ya yi wa wanda ya azumci wannan wata ko ya yi kiyamun laili a ciki ko ya samu dacewa da daren lailatul qadr cewa za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito da Bukhari da Muslim suka fitar da shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi azumin watan ramadana yana mai imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya umarce shi ya wajabta masa wannan azumin kuma yana mai neman ladan abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya alkauranta zai ba wa wanda ya wannan azumi to annabi ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa na zurbinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya azumci ramadan yana mai imani yana mai neman lada daga abin da Allah subhanahu ya yi alkawari ga wanda ya kiyamun laila a cikin ramadan to shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk ya tsaya ya dace da lailatul qadri to shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa to waɗannan falaloli da Allah subhanahu wata'ala wato ya sharɗanta wato ya ambata a bisa harshen ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta sharaɗi a cikinsu sharaɗin ko shine mutum ya zo da waɗannan ayyuka wato azumi da tsayuwa cikin wato daren ramadan da kuma daren lailatul Kadiri, ya yi su tare da kyakkyawan ƙudiri cewa ubangiji subhanahu wata'ala ne ya shar'anta masa haka sannan ya yi su kamar yadda allah subhanahu wata'ala da manzansa suka koyar wato suka <clears throat> ainihin shar'anta yin wannan shi zai sa ya samu wannan sakamako ana buƙatar bawa ya kasance ya yi wannan abin gwargwadon yadda shari'a ta ajiye to gwargwadon yadda ka zo da sharuɗa gwargwadon yadda za ka samu sakamakonka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ce wanda ya azumin ramadan saboda haka wani yakan dace ya azumci ramadan ɗin wanda wannan shine fatan da muke wa dukkan wani musulmi ya kasance azumin da ya yi ya dace wani kuma zai zamo a wato a zahiri mai azumi amma a hakikanin al'amari ba mai azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ya zo cikin sunan ibn majah maki sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar akan iya a samu wanda yake azumi wato a zahiri amma ba shi da wani rabo cikin azuminsa sai yunwa hakanan akan iya samun wanda yake tsaye cikin dare yana sallah amma ba shi da wani rabo cikin wannan tsayuwa tashi sai cika dare ba bacci sauraka akwai waɗanda a zahiri za su iya kasancewa masu azumi ne domin gashi nan sun kame bakinsu daga ci da sha da sauran abubuwan da aka ce mai azumi ka a ganshi yana yi amma kuma a hakika a gurin Allah ba su kasance masu azumin ba domin kuwa ba su kiyaye sharuɗan da aka ce a kiyaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallam yada amal mallam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba duk mutumin da ba zai yi watsi da maganganun ƙarya ba da aiki da ƙarya to annabi ya ce Allah ba shi da wata buƙatar ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa, wato da zai bar abincinsa da abin da sunan azumi Allah ba zai karɓi wannan aikin nashi ba to kaga ashe waccan garaɓasa ko waccan falala da aka ambata tana tabbata ne ga waɗanda suka dace wajen yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora musu na yin azumi na yin sa kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala da manzansa suka shar'anta wanda ko ya zo da wasu abubuwa daban to zai kasance gashi kamar mai azumi amma kuma a gurin Allah ba shi da wani rabo na mai azumi to addu'ar da za mu yi shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya azumin mukan da muka yi su dace da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya neme mu da su sannan kuma su zama karɓaɓɓu a gurin Allah